Assalamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyo a yau. So bidiyon mu na yau na tabbata zai wa mutane da yawa matukar amfani musamman mutanen da suke da gida da yara ko wani abu makamancin haka. So wannan bidiyo zai maka amfani sosai. Bidiyon shine wadda za ta nuna maka yadda za ka yi aiki da ka ta dawo kamar remote na television na gidanka. Misali yanzu kawai ka dawo gida za ka kalla news ko za ka ga wani wa'azi ko wani abu makamancin haka sai ka samu yara sun batar da remote ko kuma ma sun fasa remote na television naka so baka da yanda zaka yi ka canza channel ko wani abu makamancin haka so wannan bidiyo zai maka matukar amfani daga cikin wayarka kawai zaka yi aiki da wayarka sai ka kawai ka bude channel da kake so ka canja channel da kake so ka kara volume ka yi duk wani abu da control ko remote na waya ka zance na na television naka zai maka so Allah ina roƙon duk wani wanda bai mana subscribing na wannan channel din ba dan Allah ina kara roƙon sa a kasan bidiyon nan zai ga wata rubutu mai alamar ja kawai sai ya danna a kanta yana dannawa zai ga ta dawo baka sai ya batta haka sannan sai ya danna alamar kararrawa domin ya samu tunatarwa da zarar mun ɗora bidiyo za a tura masa tunatarwa cewa an ɗaura bidiyo sannan kuma zai ga bidiyon da wuri sannan kuma ya yi kokari ya mana laikin na bidiyon in ta mai amfani kuma ta burge sa ya kuma yi sharing na bidiyon da yan uwa da abokan arziki da comment da laikin da kuke bari mana a cikin channel nan shine yake sa mu fahimci cewa kuna son abin da muke yi sannan kuma mu ci gaba da kawo muku ire-ire tare da na cika ku da surutu ba bari mu je cikin bidiyon nan kamar kullum hanyar downloading na application namu hanya ce guda ɗaya wadda shi dai ake kira da play store so idan kuma application da muka zo yin bidiyo akai babu ita a play store mukan yi kokari mu kai ku website da za a ɗauko wannan application din sannan mu bar muku link na application din da kuma ko kuma website din a karkashin wannan bidiyo so abin da zai faru a yau bidiyon mu shine za mu yi sa ne a cikin play store za mu je play store ne kai sai mu ɗauko application so na tabbata kowa ya san hanyar da zai je play store kuma kowa ya san play store akan wayarsa so kai sai sai mu je kan play store din mu sannan kuma sai mu je mu rubuta remote control remote control kada ka damu zan bar maka link na wannan application yin a cikin wayarka a kasan bidiyon nan mana kashin bidiyon nan zan bar maka link na wannan application ɗin daga kadin da zai dauke ka ya kai ka cikin wannan abu mana play store domin ka samu application din kai sai ba tare da ka zo kana rubutawa ko kana nema ba sai yanzu abin da za mu yi aiki da shi a nan hanya ce guda ɗaya da za mu yi aiki da shi shine za mu yi downloading na universal ma'anar karman universal shine a yanzu ko universal na cajin waya idan aka ce universal mana abu ne wanda zai ɗauki abubuwa da yawa yanzu aka ce universal na cajin batir so da batir ka dauko mata in ya batir na waya ce za ka iya charging ta a wannan abu so shi ake kira da universal so wannan shi ma ana kiran shi universal remote control shine nan na farkon in ma na remote control da zai iya ma kowane irin talabijin idan a duniya so yanzu abin da zai faru sai mu danna kan wannan application shi da zaka gane wannan application din shine daga sama zaka samu mutum miliyan hamsin suka yi da rodin wannan application din kasan application ne mai amfani sannan kuma mb wayan application din bai da nauyi kwata-kwata mb tara da digo biyu ne zai downloading maka wannan application din sannan mutum nawa mutum dubu ɗari biyu da sha bakwai suka yi review na wannan application din play store suka yi rubutu mai wana idan kana so ka gane ingancin application tun kafin kai downloading nashi za ka sauka ƙasa ne ka duba rubutun da mutane suka yi akai kai me suka faɗa so kowa ya ka samu kowa ya yi aiki da application in yana godiya thank you kaza kaza application in ta burge sa da sauran abubuwa makamanta haka shi hanya ne yake za ka gane wannan application in yana mutane amfani sannan kuma mutane suna son shi kai ma sai kai downloading domin kai amfani da shi so yanzu kai sai za mu downloading wannan application in da ku tun da application in bata da nauyi MB tara ne so yanzu kai sai ina downloading na wannan application in gashi nan kamar yadda kake kallo so yanzu yana waiting for download sannan zai ci gaba da downloading ba tare da bata lokaci ba yanzu ga shi nan har yayi 5% so wannan zai taimaka maka wannan application in sosai misali yanzu idan ka zo ka dubi screenshot da aka bari a cikin nan ka duba ga shi nan ka ga ga yadda ka ga remote na talabijin naka ko wani abu makamancin haka gashi nan kana gani so ka gani gashi nan komai da komai da sunan remote in kowane za zaka sa sunayen telebijin in daban-daban daban-daban so haka zaka zo kai ma kawai daga ka rasa remote na television naka kawai baka da matsala abin da zaka yi kawai sai dai kawai ka zo ka samu ka dauke shi kawai kamar haka gashi yanzu yana installing ko yanzu in ya gama sai mu zo kai sai mu danna kan open na tabbata kowa ya san yadda ake open na application daga cikin play store so duk wanda yake bibiyan bidiyon mu daga paris zuwa yanzu na tabbata mun yi bayani akan wayannan abubuwa a gaba ɗayansu. sai yanzu a nan abin da zai faru shine a saman nan ya kawo maka abubuwa har kashi biyu abu na fari shine na fari nan wannan da na rike shi ya ce smart tv remote sannan kuma ivr a gefen nan akwai kuma ivr mana ir tv remote so smart tv remote idan aka ce smart shine ake kira telebijin na zamani telebijin da suke da wifi suke da bluetooth da sauransu to idan telebijin yana da wifi ko bluetooth ya zo maka cikin sauki kai abu da za zaka yi connecting na wannan application din ne kawai da da wannan television din ka danna haka sai ka zaɓi wani irin television kake so ga television daban-daban akwai sony smart akwai samsung smart lg smart android tv remote kaza kaza kaza duka so irin wayannan television ne na zamani wanda wayansu su ma zaka iya ganin youtube da wayansu abubuwa akai so haka zaka bi wayansu da ka kalla yanzu kamar na saman nan sony bravia tv android ne ma tv da kanta zaka iya install na wayansu applications akan television din da sauransu sai yanzu kai sai mu da yake wanda za mu nuna muku telebijin ne wayanda muka saba siya telebijin na gargajiya kananan telebijin ba irin can ba so za mu zo kan ivr remote control so abinda yake nan gashi nan kowace kalar tv kake bukata ga ka same shi a nan so kada ma ka ɗaga ka wani lokacin abun da zai faru shine idan ka zo sa ba lallai ne sai application sai sunan television in ya zo ɗaya ba to tun da universal london zaka iya kawai zaka bi ne ga goggoda ga goggoda kowanne daga kai zaka goggoda ka goggoda to duk wanda ya maka aiki ko daga cikin smart tv in yanzu kamar misali za mu ce za mu ce ina LG ko in ce ina samson ga talabijin na samson kamar haka. Sai yanzu abun da zan yi kawai daga nan shine shi yana discovered device sai yana kawo information akan device in bai ga device in ba. So idan yake duka abun da zaka kai ka koma kan mai infrared naka ka bi daya ka gwada television ɗin akwai daban-daban bambancin remote control ɗin da sauransu. Kawai sai ka duba wanda dai ka bi su daya bayan daya ka gwada su da talabijin naka. kun kai sa'a za ka sannan ma na tabbata ma za ka yi sa'a za ka samu wanda zai ɗauka don yawancin sun yin abin da ake panel in ne kamar ce motherboard na television in ne za ka samu ma wani kamfani kamfani ɗaya ne take musu gaba ɗaya sannan kawai in ka kawai ka gugguda ka gugguda ka gugguda kawai ga ka kaman haka gashi nan sai yanzu kawai abin da za ka yi sai ka danna ka samu abin da ke bukata ina fata bidiyon ya burge ka sannan za a mana likin nata a yi kuma share nata da yan uwa da abokan arziki mun gode